mama na ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke keke irin na hawa eh ina kake so ka je da keken an siya ma makaranta nan wani maraya ne a Abuja da ke fatar samun keken hawa don sauƙin tafiya makaranta duk da dai gwamnati ta daɗe tana maganar faɗaɗa tattalin arziki zuwa sassa waje da man fetur hakan bai sauya yadda jihohi masu man fetur ɗin ke samun kaso mafi tsoka ba wannan samun baya nuna talakawa a jihohin na samun wani bambanci tunda farashin kayan masarufi na kara tsada ne masanin tattalin arziki abuja yusuf aliyu ya kawo misalin yadda ake cewa manoma na kudancewa don hana shigo da abinci amma ta wani bangaren ribar ba ta da cikakkiyar fa'ida saboda idan manomi ya koma yana samun ƙazamiyar riba to me sai masa da mo mota fa shi ma zai kwace kuɗin kamar abin da muka gani inda ƙasa na zaune lafiya kana zuwa maka a naira dubu ɗari shida sai yanzu ta koma ka za ka je maka a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take to gwamnati kullum ta kula a raba arzikin ƙasan daidai daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama to a karya shi a ra'ayin gwamna inuwa yahaya ga kwamitin bitar rabon arzikin ƙasa yana da muhimmanci gwamnatin tarayya ta sake duba yawan kuɗin da ta raba wa jihohi. Nauyuka na gwamnatin tarayya da yanzu kusan a hankali a hankali suke dawa kan jihohi da kuma ƙananan hukumomi akwai buƙatun a canza kasafin kuɗi ya dawo lallai cewa jihohi da ƙananan hukumomi sun samu kaso mai ƙarfi fiye da na da. Wannan mataki tura kamar yadda jihar Gombe ta yi sauran jihohin mu ma na arewa maso gabas sun yi mun ba wa ita wannan hukuma ita za ta je ta duba ina ga hakkin haɗa kan alƙalaman ina da ina kowace jiha ta nema da ko me ya kamata a yi a yana wurin su saboda na ga kamar haka saurari ka ji matakin da za su ɗauka amma ai bisa tsari ne na doka aka ba ita wannan hukuma kowane lokaci in an ga ya dace a yi su duba su ga ya za a kasafta tattalin arzikin Najeriya saboda ya amfani kowa da kowa Wani ƙalubalen a Najeriya shine yadda gwamnati ta hana shigo da shinkafa ta kan iyakar ƙasa, amma ta halalta hakan ta bakin teku, da jiya irin Legas ke cin wannan gajiyar, har ma ake cewa za ta iya biyan albashi ko ba kaso daga tarayya. Ga sharhin Yoshau Aliyu. Mutanen da suka koma wasu ƙasashe suke siyo motoci, gwamnatocin can ne suka fi mu tunani suka sauwaƙe abubuwa a wurin ko abincin da ake shigo da su ta wani ƙasashe ai wasu ƙasashe ne suka sauwake wasu abubuwa to mafi a shi ne da ta ruwa da ta doron ƙasa duka gwamnati ta yi ƙoƙari ta sauwake wasu abubuwa kamar yadda ƙasashe ke sauwakewa domin mutanen mu su yi kasuwancin nan abubuwan nan su samu su yalwata babu dalilin da tsada ya sa mutanen ƙasa su rinka kwana da yunwa da babu gara ba daɗi in mai hannu da shuni zai sha miya da nama har ma da man shanu talaka ma ya samu miyar ko da wake ne da garin yajin citta sai a zauna lafiya Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.